قلت أرأيت جزية جماجي أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة وما صالح عليها أهلها ما يصنع بهذا الخرج أنا مجانا دوكير قصا دوكير الأمة ba ni labarin jiriyoyi na wa'annan bayi ko wa'annan jamajimu kamar yadda je ya fassara mana su alazimba wa harajil arabina da harajojin ƙasa ƙasa ta zama eh, dama can ta Allah ce yanzu sai dai ba sarkin musulmi ne zai iya rabata sannan kuma inda shi zai raba ya ba da waye zai noma kamar yadda ake noman ranin nan ba za a baka hekta kaza ba ka ba da kaza hekta kaza a ba kaza wani na ke jin noma masa masa a biya kaza hekta kaza a noma ma in kaka ta yi ka zo ka ɗebi amfani sai dai fa koyi riski a'a kaga nan kaga harajin duk gaba ɗaya zai koma gwamnati kaga an samu wasu kuɗi na shiga kaga duk inda aka ce maka yankin da ake noma da za a tsaya a gyara wannan local government ɗinsu sun samu kuɗin shiga sun samu arziki babban arziki amma sai aka ɗaga aka tafi can revenue a kasuwa revenue na kamfanoni revenue na kaza wanda noman nan da za a yi a ƙasan kanta tafi bunƙasa a ce mutane ne ke zuwa su saya a gare ku to kaga daga nan a ci gaba da tarairayan abin a fara yin maganin to nan takin nan a yi ko kuma a bayyana harkan takin a sauke ta ce ba a bukatan ta mu koma takin mu na asali tunda abin da ya fi karfinka ba sai ka mai da shi abin nan ba an ce makaho ga ido sun ce mai ake da kayan ɗoyi fin karfin sai da haka na yake baya su wani ba zai zo ya zage shi ya so ko ga ido ana baka ido shi ya zai a bashi ƙarya ne ba zai iya samun idon ba ya haƙura wani ruwan zuwa nan ka ga dam ɗin an yi ruwan ina cin garuruwa ne kawai a baba a babu nawa yana cin garuruwa ga ruwan an yi sai dai yanzu yanzu idan misalin ruwan sama ya sauka sai da gudu shi ibiyanya saboda ga sabon ruwa na zuwa wannan na ciki ya yi isfaya ba a iya sarrafa ƙasan a raba shi a noma wurin ɗin a samar da abubuwan da za a samar an tafi wajen dutse to ma dutse ko da misali wace wannan suna da arzikin noma wannan suna da arzikin dutse za a ci dutse ai dole inda dutse yake a samu tsadan kaya su kuma masu noma ce ku je ku wahala ku samu dutsen ku abinda za ku zo mu sayar muku an aka samu mugu ko kawo dutsen in ka kawo dutsen sai mu je ƙasar waje za su ci gajiyar abu sai a je a sayo amfanin daga waje maganar noma babu kai mugunta wannan fa ne kawai ba kalma guda ɗaya ku gargaɗi mai gina ramin mugunta ko mai haka ramin mugunta a je a dawo mahama tsalar lailu falabudda min tsalo ilfajari shi ku ba shi ce komai nisan jifa zai faru ƙasa ko muna raye ko mun mutu zai faru ƙasa to saboda haka nan wannan ana magana harajin ƙasa dukiya ce ake samu rayayya amma fa ana wahala idan Allah bai baka ba in Allah ya haɗa ka da al'umma malalata to shi kenan ka shiga ko ga abinci ga shi ba mai dafa maka ko mata ka samu irin wannan matan ga shinkafa a aje ga gero a aje ta gwammace ta ɗabi geron ta ba ma makociya in kin dama ba ni kofi ɗaya bai shi mai gida bai damu da kunun ba kofi ɗaya shi ki ba wa ɗan ƴan yara ni ki ba ni rabin kofi ga tunan idanu ga arziki ya koma wa ita kuma mai aikin ta ta nemi ta zauna ta kwanta sai ta hira ka samu ittila'i kila mu'uzami ana ciki ta ce ta bawa makota su dafa ta raba wa jama'a ta roƙo saboda kan wa kharajul ardina kaga abu guda biyu can jizya ma kana minha unwa to su ardina din akwai kasan da aka kama da karfi kaga gonakan sun riga sun zama na musulunci wa ma salaha alaiha da wanda aka yi sulhi aka yi su kuma ga abu da za su bayar da gani ba zai kai irin nau'in can ba ma suna bi hadal kharaji wannan dukiya in aka tattaro ta ba ba ne ba ba biyu ba ne ba ba kaza yanki ne ƙasa ce gaba ɗaya in an tara su ina za a kai su wannan kaɗai zai iri riƙe ƙasa qala qala maliku hadhihi min al wannan duka a ce masa jizya kawai a huta duka dai inda matafiyansu sai a zuba su a asusu guda tun da kaga idan aka ce aka bar asusu kaza a zuba asusu kaza a zuba asusu kaza a zuba asusu kaza a zuba a ciki ba za su mai ake kowa sai ya zaman shi yana jera dai in ka lokacin budget ya yi albashi kuɗi amma in an zo budget mai kaji dole ala sabili misali mu a ce mana nan muka ce za mu yi rabto a karatu wanda labudda minhu dole asibiti ya ware mai ya ajiye dukiyar asibiti na masallaci ne amma nawa ya tara college haya islamic na wata tara makarantar hadda na wata tara makarantar ibtida'iyya na wata tara ba za a yi da haɗa kuɗin ba ba za a haɗa su ba gabaki ɗayansu masallaci yana da daman karɓe na kowa ne yayin da ya ga dama bukata ta taso amma a yanzu a tara saboda domin menene kada kaga an yi wa wa'incan ka ce ma za a yi maka me kuka tara nan za a yi munafasa munafasa wanne ya fi amfani wanda bai da amfani in an canza bai gyaru ba an sake canza bai gyaru ba sai a rufe wurin a jira a gama nazarin inda za a sake wa sabon tsari sabon tsari kama dole abin da za ba ruwanka da ake a wuri kaza ba abin da ya haɗa ka da abin da aka baka nan nawa ko ka tara kaga in kana neman abu za ka rubuto kana neman kaza sai a duba abin da kake tara ce to ɗabi kaza ga kaza ɗauki kaza ɗauki kaza amma ya zanto naka babu to haka ake yi tun farko jizyar kaza ga ibga inda aka tara asusunta daban amma duka asusun gwamnati ne eh, wancan ma daban wannan ma daban masu amfani hatta ka lura ƙasar sulhi ba a haɗa kuɗin da ƙasan anwa anwa kai kake ta tambayan anwa ran nalaji to menene anwa wacce aka kama ta da tsiya kaga an kwace ƙasan yanzu ta zama ta abu nan ne wannan ko sulhi aka yi da su an bar musu ƙasan to amma ga abin da ake nema a wurin su to ba a tara su sai a tara wa'annan a tara wa'annan a tara wa'annan a tara wa'annan baki daya to in bukata ta taso ana ma iya kwasan kuɗin nan akai can inda ma sabon wuri ne don a zo a gina wurin din a ɗiba a je can a gina wurin wal jizyatu inda malik fi ma na'lamu min qawli fai'un kullu kawai a tarkata ta kawai ba ta hukunci ɗaya wa kada a alamtuka na sanar da kai ma kala mali fil onwati kuntu faman ya oɗe ha zalfai wa za a ba wa wannan dukiya ga ta nan a jibge ai kaga haka aka dinga tara dukiya. abubakar ya tara ya tara umaru ya tara dukiya ta cika ta yi ambaliya baitul mali ya cika da dukiya shi ne lokacin aka fara cewa to yanzu menene za ba mai kallanta ba mai cewa a bani ba mai cewa a ba kuma kokari ke ɗebo kawo kuma kokari ke ɗebo kawo cewa ana gasan wa fi taruwa a ƙarshe aka ce to yanzu a ƙirga muhajiruna a kirga ansar waɗanda suka fara musulunta kai a kirga mutane a raba masu kowa a raba aka raba dukiyar ga tana jirgi tun da Allah mata albarka sai da kai a tun zamanin wa'ancan da ya kawai gari mutum ba ɗakin kuɗi ba a masa ki otu batu bin da gata wani ya ce ga ɗakin nan mun yi talauci mun yi rashin amma yanzu ga dukiya nan zinarin ɗaci muke sashi muke zuba a ciki gashi nan ko marfi babu marfi ɗakin kuɗi ba masa barfi kuma yanzu munan yanzu za ka tashi nan da nan idan baka zuba ka zuba ka yabba da ba ana ya kwashe abin da ke ciki hmm? nan da nan nan da nan yanzu nan wani naka ɗanka ko menene yana iya makulli kana da makulli a ɗaki shi ba da makulli tura kakka kana da makulli ƙarshen ta matar ka ce makulli ko cikin na namiji ko mace in makulli kowa yana zaune cikin abu na shi gwai zai ki buɗe ɗi ba ya tafi da shi to amma so gaskiya ta gaskiya ba su bar al'adun mutanen waje sun zo sun fata musu tarbiyyar yaya ya gaga kila yana daga cikin hikiman sarakuna ba su barin karikita ya shiga cikin gari ce ku koma waje a ba su can waje ka su fata mana yaya cikin gari sai kenan kasar da aka gano haka sai aka yi doka to ya ku gaba ɗaya ku iya eh, ko kawo zababbun a tara su a makaranta duk a koya musu shirri in sun dawo ai da tsiya masa ya kashe zan cikin sai dai amma ba a sani ba gazar fikiri faman yu'ti hadha al-fay wa fi man yuda qala qala malik rahimahullah ala ahli kulli baladi iftatahuha lalle ne akan kowanne gari da aka ci an watan aw salahu alaiha hum ahaqqu bihi so suka fi cancanta da dukiyar ƙasar da aka tara yi kusabu alaihi wa yi obi fukara ihi hatta yi gudu wala ya da su suka tsaya suka yi aikin tara wannan kuɗin ɗin amma dukiya irin ba a ba zaune gari banza ba ba shi wala ya minha ila gairiha ba za a kwashe dukiyar daga nan zuwa wani garin ba illa an yanzu labi qaumin haja A kaga ai daga nan ne asalin aka samu altasan fikiyo na ibtidai ake cewa zakka inda aka samu kudin nan ake rabawa inda aka samu kudin nan ake rabawa kaga ai mutanen garin ne hatta in ya zama wadatattu ne sai dai a raba abun da ya cancanta a ɗauki mafi yawa a kai shi wani wurin to ga su za a fara idan suka wadata tsaka-tsaki to lokacin za a duba in masifa ta sauka a wani wuri a ɗabi dukiya a je a kai musu kai ƙarshen ta ma lokal gama da ita za ta iya maganin kayanta in ta gagara jihohi helkwata dukiya na aje a ɗebo a kawo yaushe za a jira wai a kawo taimako daga majalisar ɗinkin duniya a ɗebo kuɗin sata kuɗin fashi kuɗin riba wanda an tara kuɗin da karuwanci an tara kuɗin da luwaɗi sannan a ce za a zo a ba ku karantar da 'ya'yanku da irin wannan kuɗin ai mu zauna a gindin bishiya ya fi ga majalisar ɗinkin duniya ta kawo ainihin dukiya hararan banki amma ne ina aiki a wurin ku rubuto ran a baku kai kuma sai ka rubuta kana neman wannan ka rubuta da ƙannonka ka rubuta a baka taimako daga riba to me yasa baka zuwa kai ma ka riban ai kana kai ma sai ka shiga ciki ka gina hotel ga inda za a yi zina ana samun kuɗi ga kamfanin giya kai kuɗinka ciki ɗan islamiyya wasu kai kuɗinka inda banki yake ana samun kuɗi ko malam bello hato shine ai ai kwande wanda ya kai jarinsa gidan giya da wanda zai ɗauki alƙalami ya rubuta ranar banki na duniya a bashi sadaka samu masu masu gida wani na da ce an ne kudin banza ne eh, mu muki halar ne kudin an ne wayan nan ne za ka ce kudin salami lafiya wayan nan mutane. ka ci kuɗinsu ka ce lami lafiya ka ci banza <laughs> baka ma san banza baka nemi banza ɗin ka gano wacce ce banza amma waɗannan mutane kuɗinsu ba ka cin banza in ka ci in ma yanzu ba su yi ma illa ba sun kafa tarko za ka tashi kana tashi za su bi ta kan ‘ya'yanka ma'ana za su bi ta kan ɗalibanka za su bi ta kan ɗalibanka daga inda suka ga holoko ne suka yi ta haka suka ga ba za ka shigo ba malam za su daina da kansu za su daina baka ka tsaya haka ne ma kawai Allah ya baka hmm? zakka sun kai da Allah malam ban kaula ne rabu da wayannan ai ɗaya kowanne kiman junan su ake kallo saboda haka nan sai a duba yanzu dirhami ya yi ƙasa dole kiman zinariya wanda ya fi girma shi za a ɗauka na ji wannan fatawar saboda haka nan su ne masu cewa yanzu aure naira dubu goma ma ya yi amma kuma za ka samu mai wannan fatawar da a ce kana bin ta tajiki labari na hisa na kan ki karɓan tambaya don dai kai ne ma zan saurari wannan amma in ba dan haka wace da gaskiya ya shafe ka wannan abun kai a garin ka ce menene ka je ka nemi yarsa ka kai masa dubu goma eh, sadaki ka ga zai karɓa eh? ba zai karɓa ba ka je ka same shi ka ce masa ga dubu goma shin idan misalin ka ce maka zinari ya sauka katako ya sauka <laughs> daga farce ka kake hmm? yanzu kafin ka samu na talaka daga gado zuwa wa'annan kujeru har da madubi irin na 'ya'yan eh, amaryar ƙauye to mala ƙarshen ta an ka jefan ka kafin a haɗa maka wannan zai kusa miliyan ɗaya ko kai za ka ba mu amsa a yi tun da kai ka miliyan da za zai ma yi miliyan ɗaya ma za ta isa ye na talaka za ta ɗanyi kai ba fa na kawai ba ce su tunan yan ne mu fa kai ma nan kawai ne na san ku to da ƙauyen da ake magana istilahi ne wannan yan ƙauyen da kake gani gidansu can ɗaya masu gida can ɗaya can biyu sai ka gidan general ne kana jin halinsa ba na irin na binni ne ba sai ka tadda ciyaman ɗin binni wanda ke kaza ga ƙauyensa can ga sai ka tsallaka da ita ba ka je ka samu shi da ciyaman ɗin to shi yanzu kana jin wannan za a yi masa irin wannan a masa dan gauye a'a kansilan an buga duk yaka da yan garin shine ɗan ganganci tunda da yan daba ake samu to kaga dole shine za sa duk yan ƙauye mafi yawancin su kafin ka ji a ce maka gwamna ya fito daga cikin gari ma da sai an daga gari kaza ka ko kira suna daga ƙauye kaza da tsaye kaza da tsiya yake samun dangi da gidan sarautar yi ka kasa, ta taɓa auren sarki kaza da haka shi ma ina da alaƙa da gidan sarauta an ba shi mai goggoge kwanukan sarki sarautar da aka ba shi kenan babba ce ya sai ya biya malam maganar banza ce yadda ka san irin wannan maganar da ta samu yan Kano haka ta samu Kaduna yi ba an taba yin ga Kaduna ba aka ce in ka ba da sake zaki ta zama yarka ka san wannan magana ba ta je Kano ba shi kuma wannan musibar da Kano yake ha ha ba na san wanda ya fata wannan ba ma maganar malami ne da wannan shugaban malamai ne duk wani labari a fili yake sa nake ce muku magana mai mai tuwa take an ce masa abin eh, in an ce masa idan aka ba da sadaki an ɗaura aure kawai magana ta zama ba haka ne ya eh, ka samu yarsa ka je ka kai sadaki nawa ne sadaki dubu ɗari biyar ce to ni na ba da dubu ɗari bakwai shi nan yanzu zan tafi da matata ba da yadda ba wannan sai lokacin da aka ga dama za mu zo mu yi auren mu wannan musifar ta shafi 'yan gidan rediyo masu sauraron gidan rediyo kuma malamin da yake aiki da gidan rediyo to su ne irin su ne masu irin wannan fatawa a wanda yake da magana malam alhaji an mun gidan rediyo an kafa shi ne fa don ya halaka jama'a ha abin da dama an sun biya an halice su ne saboda haka an kirkire su ne don kawai su dalma jama'a ai kawai yaya malam kana son ka yi suna to ka zo mu ɗauka kaka idan suka gada kusan duk wanda ka ga ana hiyar da shi akwai ɗan jaridar da suke cewa malam wane ita malam wani lokacin muka same shi rediyon yayin da ake ɗauka a rediyo malam rediyon ma fa babu ko ba ta ciki ce ga malama ne ya zo ɗaurin auren nan yaya za a yi ba mu da kuɗi mu je mu same shi eh in jaridu su su ce Allah ya gabata wala ya dagaje lafiya kuma wallahi muna son mu ganka man kai hakuri mun tare ka wurin ɗaurin aure ya kamata mu zo mu same ka wani shiri ne aka zo da shi a gidan rediyo amma gaskiya an mun ga wanda ya dace da shi sai kai malam to da Allah ko zaka ya za a yi mu muna so muna jin nauyin mu mu faɗo maka da ta ba komai ba komai su koma gefe ana koma gefe ya gyara gyara ta bismillah a matsala ne da kore da shuɗi in suka haɗu me za su iya fiddawa a musulunci ya zuba ya zuba ya zuba ya gama in ya gama ko ba ta babu a ciki daga na ya ci to Allah ya saka da alheri malam Allah ya saka da alheri ya haka tsebo sai gashi ga gashi to kuma ka yi mana wannan sannan kuma ga ana ce a saboda koma jihadi kuke yi kuna yada musulunci kuma yaje ya rarraba musu su koma gefe su kashe kuɗin su sai ta masa dariya hmm? Allah kake illa an yanzu bi qaumin haja haka an bukata ta samu mutane za a iya ɗiban kuɗin nan a kai musu halal a kai musu halal ko yanqulu hum ilaihim a ɗauki dukiya zuwa gare su ba da an yau uta ala yanzu idan misalin majalisar ɗinki duniya tana ba mu kuɗi daga inda ta je ta ce mu yi zanga-zanga shugabanni mu ba lafiya lafiya ba shugabannin azzalumai ne ku duba daga can muka kawo muku kuɗi kun ga su suna nan sai dai su ci kuɗin su yi muku menene kuma ku duba musu ido ku tashi ku nemo haƙƙinku ku me kuke bukata to to tsayayya nan <laughs> tsayayya nan to yuridu ma yughnihim ala wajhin nazari yana duba me zai ishe su ta fiskar kallo wal ijtihadi قال ابن القيم رحمه الله وبذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يخرج فيء قوم عنهم إلى غيرهم fai'un mutanen da suka tsaya a gare suka tara dukiyoyinsu tun da fai'un nan an dunkule shi harajin garin eh, na anwa da ƙasan da su rufe da abin da ake a garin da abin da zakuna mutanen garin da menene in aka tara su him to ba za a fita daga garin da su wannan za a raba su hmm. shi ne to menene na ce wa bi zalika kataba umar ibn qasir din zan fasara maka haba wasai to je ka to shi ke nan su kutan baki ne amma da ka gane min wancan shi ne ka gane min wancan ibn qasir ne to halin da ake ce ya zan a me kuka ta'ara sannan idan kuka tara abun na a wurin ku ne zai tafi mu na sa auren hu zai tafi in yau da ce ko sai a je sauran can inda ta ɓace annoba ta faɗa musu sai a ɗiba kai kuɗin wurin to ba a taron ba ma ba ta yanzu kaga me ya kamata yi ba kamata yi islamiyoyin mu ba ku tara kuɗi ko ta tara ko ce islamiyya ta tara kuɗinta in ta tara kuɗi bukatun ta za ta fara biya idan aka tashi ana bukatar cewar kaza ga wata masifa can ta faru inda ta uku nan ta kaza sai a kawo kaza a kawo kaza mu je mu yi maganin kayan mu mu yi maganin kayan mu ya yi sako mosakin layi ne ko kwa tsakiya ne